asalin mai tsada mai kyau din ne mai kyau ta yanko kai kai kai kai kai kai nan da ni nan nan na tashi ba da yance mana wuta za kai yi ba ko yankewa za yi muna fa biyan kudin wuta fa mala kuna biya ma wallahi ya sace yanko in ba sai na bazo shi ba Allah ya kake dan banka

ka juya ka sa bi gama abu da je ka juya bi ne ka ka juya ka juya oga juya ka juya oga sai na juya za ba oga ka juya a a kai zako oga je na bi ka zako zako na na complain Ben gabi baba. Zako. Su suka zo yanke mana. Mu ne nan kuma an fasa yanke. Sai ta kata Oga? Oga? Allah maka sako Kai, bote Ah, oga ba gabi ba gabi ba tukuna. Kai, ah, ka dauke ɗani ku tafi wani No complaint. Where be? Ah, an gama. Do you know see? Yanzu dai kun zo yanke mana gidan. Aha, kuma zan tantan cire. Kai, stop. Kai. Ku je ku je ku tafi da ku je can ɗani. Who is master? You. Yes, Oga. Waye Oga? Kai ne Oga. Na ban ga kuɗi ba. Waye Oga ni da kai? Kai Oga. To je ka. Da haka. Da wannan. Okay. Kar ka magana. Yanzu dai za a yanke mana wuta ko? Ah. Kai. Hey. Ah, okay, okay. Huh? Me and you, who is master? Now master. Ah, to stop. Um, wato Allah dai ya za mu haɗu ne kawai. dan haka na ba ma nan layi bane ashe layin ne da ya daidai da wancan ma shine maka zo nan ya sunan bayar Allah suna na surayya surayya eh. babban suna ne ni kuma injiniya sallau in kin ji an ce sasa a duhu to ni ne nan sasa a duhu kai ne sasa a duhu ni ne nan sasa a duhu gaba ɗaya wutar gari nan ranka ta kaf zan iya ɗauke ta ta ƙasar ah, oga me magana stop ka je nan za za ba dai kuɗin ka bane za a baka je ka danna ta shan ba amma je ka za baka ha ki oh. zan ya da kuɗi um, ai ku ba ku da matsala wata ka dauku mun mun kun biya yanzu shikenan eh amma idan ba za ki damu ba zan iya zuwa a lokaci lokaci bayan lokaci haka zan dan rinka dan bai miki kewa ba damu ba ni matsala mm. to shikenan yake nan tunda dai ba a da matsala wuta sallau wuta sallau ah. Eh, kadmu ya, ya gari? Ɗauka za a yanci. A'a yo, kuma yaro, ka zo ka nuna min fuska wani ka kwaki, ina ba kullum ba za a yi muku wannan ba.